addu'a a wani lecture. Insha Allah za mu ci gaba, za mu ɗaura daga inda muka tsaya ɗazu da safe mun yi magana a kan GDP. Ni ne naku Injiniya Bashir Bukar mamallakin wannan Trading Academy. Mai albarka za ku iya ku tuntuɓe mu a WhatsApp line namu 0906969428 ko a Telegram group namu Telegram handle nawa mai suna Bashi Enterprises. A mana like, a mana share, a mana comment saboda mu samu ƙarfin gwiwa kawo muku duk wani abu masu amfani. Kasance da mu, yanzu za mu je mu ga kamar yadda muka yi bayani a kan news ɗazu da safe. Za mu je mu ga mene ya faru, wani sakamako ne aka samu. So kamar yadda na muku bayani da safe, kun kalla a wurin GDP din nan Guda biyun nan duka ɗazu mun yi bayani ba a sake su ba, kowanne ba wanda aka sake dama mun ce muna jiran mu ga a sake news din mu ga outcome din. To idan za ku lura yanzu in kuka kalla, kun ga yanzu previous an yi hasashe cewa previous dama previous 0.1 ne ya ragu kenan. Wannan kuma an yi hasashen cewa ba zai karu ba ba zai ragu ba. Wato gross domestic product din nan ba zai ƙaru ba kuma ba zai ragu ba sai ya zama na ya karu da ya ƙaru nan kun sai ya nuna wannan kalan nan wannan kenan currency din ya samu lafiya kenan wato hakan kuka kalla currency pairs din ya samu karfi kenan zai tashi kenan tunda GDP ne kenan GDP zai samu ƙarfi zai tashi economic na British zai ƙarfi zai tashi kasancewa GDP su ya ƙaru da 0.2 ana hasashen ba zai karu ba ne sai kuma result na GDP su ya karu da 0.2 sai kuma nan shi ma preliminary GDP quarterly din nan shi ma kamar yadda kuke gani an yi asashen cewa zai ragu da minus 1 previous 0.2 ne amma nan kuma minus 0.1 misali zai sake raguwa kenan sai ya zai mana kuma bai ragu ba ana tunanin zai ragu bai ragu ba to rashin raguwan shi din nan ma still ya kara wa shi wannan kuɗin ƙarfi ne economy ƙarfi ne so shine bayanin da nake so na yi yanzu bari mu je mu duba candles ko za mu ga misalai so kamar yadda kuke gani ga waɗannan news ɗin kuma dab an zo za a sake su kun ga wannan countdown time ne time ne da yake lissafawa zuwa wannan ɗan nan da wannan mintunan nan za a saki wannan news ɗin nan to idan aka saka su ma za a ga sakamakonsu ko ya ƙaru ne zai sa kuɗin yayi daraja ne ko zai faɗi ne. So shi ne dai bayanin da nake so in yi saboda da safe mun yi bayani akan waɗannan guda biyun nan kuma ga shi nan to duk lokacin da kuka kalla wannan kalan nan wannan kalan to ma'ana kenan wannan kuɗin ya samu daraja economy ya samu daraja ya tashi wannan kuɗin ƙasan zai daraja haka nan ma ya ƙaru an samu economy ƙasan ya ƙaru daraja ya samu kuɗin ya samu ƙarfi. So wannan ɓangare ne abin da ya shafi tattalin arziki da sauransu. Shi ne kamar yadda suka yi bayani akan aka cewa change in total value of all goods and services produced by the economy. Canji ne ko sauyi ne da ake samu a dukkan wasu kayayyaki da abubuwan da suke ƙerawa a cikin garin, da service da suke providing da abubuwan da suke ƙerawa. To yayin da ya tashi ya zama currency zai zama yana da ƙarfi a ce misali a ce a Najeriya misali bari mu bada misali kamar yadda muke producing muke da man fetur da sauransu su shanaye da bangaren noma da kiwo da sauransu to idan aka samu aka yawaita ta wannan bangare din misali economy mu zai iya yi ƙarfi ko kuma a ce muna da wani dan kamfani da muke dan kera waɗansu abubuwa wanda muke fitarwa ƙasan waje ko ƙasashen waje suna zuwa su siya to in wannan abin da muke kera ko muke produce da ya yayi yawa economy mu zai samu karfi za a samu hada-hadan kuɗi sauye-sauyen kuɗi canje-canjen kuɗi idan kuma ya ragu ƙasa economy zai ragu zai faɗi to kuma haka tattalin arzikinmu zai ragu ni ne naku injiniya Bashir Bukar